Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu maraba da shirin da rashin ta yi, wanda ni Salo Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Yau za mu karkata akalarmu zuwa bikin baje koli da aka yi a Jos babban birnin jihar Filato inda aka nuna abubuwan da matasa suka sarrafa. Ga abin da shugaban makarantar da ke koyas da harkokin kasuwanci da ke Jos, Ezekiel Gomos, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya bikin ya faɗa. Eh, wannan wato dandali ne na yan kasuwa kanana, wato mutane da suke eh, kasuwanci da kerawa da ababen jari gaba daya na muke ce da house da turanci small and medium enterprises kenan an san an cire wannan dandali ne su zo su nuna abin da suke da shi kuma su nemi taimako daga gwamnati fannin kamar bank of industry wato bankin ba da rance na na, masana'antu da bankin agriculture da su itf da, da duk wannan agency na federal government suke taimaka ma masana'antu to suna ka tara su aka hada su nan aka ce to su zauna tare su ga me ke damun kananan eh, masana'antu me ke me damuwanku kuma ga wayannan agency na federal government din ya za su yi taimaka muku in kun ji an baza abubuwa da yawa da muke da shi Allah ya abrukanta da plateau da shi daga na gona da na kira kira da kike kirawa yara ma suna kira har wani yaro ma kira tractor duka sunan dai muna gani wakilar murar amurka da ke jos zainab babaji ta kasance a wurin bikin ga kuma abin da ta tsinto mana. To me kake kerawa? Eh a zuwan mun nan ba zuwan kanmu bane mun zo mu wakilci kasuwan mu ne. Akwai abubuwa da dama wanda muna yi wanda idan ki gashi ya gane miki zai iya faɗa miki wasu wanda gashi wannan da abin da ke gani oven ne wanda za ki iya baking din cake da wasu abubuwa wanda shi wannan oven din mun sa shi ya zama za ki iya amfani da shi da gas ko kuma ki amfani da risho ko kuma ki amfani da gawayi duk zai muke amfani ya depending ga yadda abin da ke bukata wannan kuma popcorn machine ne wanda ake yin gurguru wanda ake ana yin shaka da dama gurguru da abubuwa wannan kuma abun baking din cake ne ya danganta size by size zage yana da yawa haka wannan kuma abin da kaji suke shiga ciki su yi kwai ne wannan kuma abin abincin kaji su ne can ga gwangwanaye wanda ake sarrafa a yi biredi da kuma su gwangwanayen yin kek da kuma abubuwan kofa wanda yake iya sa kofa ta budu da sakata wanda dole sai da shi za a yi kofa a gida da dai sauransu dai duk da dama duk muna yi wannan dai at least kaɗan ne muka. to me me ka kera. to a nan mun kera tractor ne tractor noma ake ana amfani da shi a yi noma ana amfani da shi kuma a yi shukin dankali shi tractor kuma za a yi amfani da shi a yi girbin dankali da shi. to wani zai yi mamaki ya kai ka kera wannan tractor. eh to wannan kerawan mun nema karafuna ne a kasuwa mun zo mun yayyanka su zuwa shapes da sizes da muke so sai mun hahada su tare don mu kera wannan tractor su parts kuma da za bara mu iya kera da kanmu ba mun siya daga kasuwa sai mun hahada su kamar misali su taya da su injin din a yanda muke yanzu ba mu iya kera ba so mun siya su kawai daga kasuwa sai mun hada su tare to amma lokacin da kake shirin kera wannan me kake burin cimma eh to mun shirin mun shirin wannan abun nan don mu tamake manoma masu noma suna noma da hannu sosai kuma gaskiya muna neman da za mu rage masu wannan wahala wani manoma zai so ya shuka hasi babban gona amma don shi kadai ne bare yayin duka ba so muna neman yanda mutum daya zai yi babban gona kuma mu rage mashi wahalan nan to gashi ka zo wajen wannan baje koli me kake niyan cimmawa a nan gurin eh to yanzu dai mun zo nan don mu nuna ma duniya ga abun da zamu iya yi kuma ga inda za su iya taimake mu Eh, sunana abubakar shu'aibu abdullahi na narkuta ma'aikacin baduku a da can kamar yadda aka sani abin da ya shafi fata shine a yi siddin doki ko a yi walki ko a yi salka wato kamar zabuwa na ruwa kenan mm-hmm. da kuma bate da kuma kayan ado na rawa da sauransu irin raca da lage mm. da kuma tsirkiya da dauran eh, abubuwa haka da irin na da kenan wannan mm. to kuma abin sai yana ci gaba ya zama ana iya leather jackets lokacin tura da musamman da ake zuwa tura da suke najeriya sosai da ai ana musu leather jacket tsana jacket din fata ai musu wando na fata ai skirt skirt na fata fatari hmm. muna yi hmm. na fata hmm. to abin da ana samun ci gaba kuma idan ana yin takalma takalmi kowane iri ana yi mun yi da yawa a wurin kuma sai yanzu idan masu polo masu wasan polo mm. su ma suna ana muna wasannin takalma to a to a cikin ƙarshen duk wannan cigaban ya zama har ana iya yin sassan jikin mutum yanzu ana yin ƙafafuwa ana yin hannaye ana yin eh, har kunne shi kuma wannan kenan mm. kunne muna yi wari ɗaya ko dubbin mm. duk ana yi ko kuma gaba gabar ya kin ga wannan kan yatsa tsani ma kawai dan farcen dan nuna ne na hannun hagu eh, ka yanke to me shi shi ba zai hakura ba Eh, shi ma in so ke eh, in ya ware yatsunsa a su goma su duka eh, cikakku <laughs> eh to shine isa akai masa wannan mm-hmm. to kuma muna yi daidai kalar jikin mutum tun da fata muke rufewa da shi mm. cikin dai akwai robar da karfe da aluminium ya danganci irin mai amfani da shi irin girman jikinsa mm-hmm. in mai nauyi ne sai to ya to ana sa karfuna da sauransu ciki wanda ya dan nauyin sa yana dan bambanta da wanda muka sa aluminium na kamar yara da tsohu da sauransu to haka to har zama ana yin kamar ce hannaye kuma ana yin hannu wuyan hannu ne a yatsu ne a ya tafi hannu ne babu iya gwiwa hannu ne babu a in ma babu kafada kwata-kwata eh, mutum shalma ne an yanke gaba ɗaya ya zama shalma babu kafada duka kwata-kwata to ana iya fabriketin kafadar ana yin kafadar kuma sannan sai a yi hannun a yanar jikinsa kuma in ya saka isa riga ka ba ki ga ɗaya gefen ya tasa ba za ki gan shi ya level square ɗin da mutum yake daidai square ɗin kallon kafaɗa da kafaɗa mutum za ka gan shi tsaba tsaye insha Allah mm. to haka muke ta yi cikin wannan cikin godiya Allah kuma abin kayan aikin nan duk a Najeriya muke samu ba kayan waje mm. locally material din local material ɗin kenan eh, fatin da robar mm. roba ce kawai mm. kuma kuma robar ana yi ta da akwai kamfanin roba a yanayin Kano da suke sol din takalma fatin na na akuya ne ko na saniya ko dai ai ba fatin da amfani ta anan ne ana fatin fatin awaki da shanu da raƙuma har fatin kwari irin su mesa kada eh, guza damo da sauransu duk mun amfani da su ana mm. eh, to zai ga guraren bude ido da yawon bude ido to hadda ma'aikata fatan nan ta hannun kusa mm. eh, a gargajiyance ake a je mai fatar a gyara ta a rina ta kalar da duk ake so mm-hmm. kuma a sarrafa aikin duk ake so a ita mm. a yi jaka ne a takalmi kuma sannan har ta zo zamanin mai yin kafa yanzu mm. da hannaye mm. to ke ji duk inda ake da alaka da harkar fata da jime ta da sarrafa ta sun jaji wannan kenan sai kuma nan kasa gida hakika gwamnatocin da suka wuce ma kafin wannan sannan anan kuma gida filato an ba wa wannan kamfanin bronze medal mm. eh, tagulla kenan ko eh. Eh, an bashi lamba ta tagulla saboda inda yake yi zakara a ainihin harkar abubuwa na fasaha da za ka zauna ka zauna a zaune ka kirkiri abinda mm. zai burge mutanen duniya kai da kanka kai da kanka ba ka je makaranta ko ka gani a takarda tsohon tarihin kakanni da a'a Allah ya sako maka ilhamar kai abin mm. to kawai to na abubuwan to kafan nan takalman nan a kafa da hannaye kusan shekara sha takwas kenan eh amma a cikin yaya da ainihin jikoki ni abubakar ni allah ya ba bayoyin haka mm-hmm. ni kaɗai nake yin kafan nan da hannu sai yara da nake koya yanzu kanne mm-hmm. da kuma yan uwa da suke da ra'ayin abin mm-hmm. eh kuma hakika ina da dan challenge din yan uwa da suke kin mai da hankali su koya din yanzu saboda ina da matukar wahala in na kama kafa sai in kwan uku ina yi to wani sai ga ware takalmin safiya biyar shida goma ya karbi kudin sai menene wannan wahalar banza ka kawai kuma kama kana fatan Allah kawo na kasa. Da fatan matasan da ke sauraron mu za su zabura su kekiro abubuwan da su ma za su sayarwa domin samun dogaro ga kai. Zainab mun gode. A madadin duk waɗanda kuka je murayensu da Solomon Abu da Chubahiro Dodone da suka daidaita mana sauti, ni Salo Grabu ke maku fatan alheri sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka. kashe su ta hanya mai kyau. su ta mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta ta hanya mai kyau. Kuɗi a su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka, in na yi waka kyakkyawa, na sami kuɗi mai kwali, na tara har sun kauri, ba a shararu, ba sakarci sai in kashe su ta hanya